كلا بل لا يخافون الآخرة lamarin ba haka yake ba abin da yasa suka ci gaba a cikin batan su shine su basu yi imani da azabar lahira ba ne, don haka suka zauna a cikin kafircinsu